بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai taron albarka safiya ta lahadi ta kuma 25 ga watan shaharullahi muharram a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 15 ga watan goma a shekara ta 2017 miladiyya muna cikin kitabun zaka kuma za mu tashi a darasi na 144 a babi na 14 a kitabun zaka wannan littafi na darasi na 144 wannan littafi na muwatta wallafa ne na imamu malik ibn anas imamu al'imma imamu darul hijira kuma riwaya ce ta yahya ibn yahya al-laisi al ubangiji subhanahu ala ya ji kansu da gafara ya rahmashe su muna kundi na goma sha shida shine kitabun saka. kuma a darasin da ya wuce mun yi magana ne a babi na goma sha bakwai babu sadakatul hulafa. wanda yake yau za mu yi magana akan abin da ya shafi kirgan dabbobi dabbobin da ake kirgawa da su shin a zakar dabbobi ma wai akwai wata dabba da ba a kirgawa da ita idan an zo kirga dabbobi tunda har yanzu duk muna magana ne kan abin da ya shafi zakar dabbobi zakar dabbobi na awaki suna farawa daga arba'in zuwa sama kuma da awaki da tumaki da rago da tunkiya da bansuru duk jinsi guda ne in an zo kirga awaki duk abu guda ne ma'ana da farare da jajaye duka abu guda ne haka idan aka zo kirga shanu da shanu farare da jajaye da bakake da ma wasu shanu kamar ba ka saba gani sosai ba inda shanu ne duka jinsi guda ne hakan na raƙuma da masu tozo ɗaya da masu tozo biyu da masu dogon wuya duka jinsi guda ne wannan kenan to yanzu idan aka zo kirgawa sura kuma daga biyar suke farawa su kuma shanu daga talatin suke farawa kamar da muka ambata awaki kuma daga arba'in to idan aka zo kirgawa ɗaya biyu uku shin akwai wata dabba cikin raƙuma ko cikin shanu ko cikin awaki da ba a kirgawa da ita kuna jina da ke ko saboda girmanta ko saboda rashin lafiyarta ko saboda kazarata ko saboda kazarata babu wata dabba da ba a kirgawa dukkan dabbobi in aka zo gaba ɗaya ana kirga su sai dai in aka tashi karɓar zakar ba kowace ake karɓa ba amma idan aka zo kirgawa kowace ake kirgawa kun gane bambancin in an zo kirgawa kowace ake kirgawa amma an zo karɓar zakka ba kowace ake karɓa ba قال مالك رحمه babu باب ما جاء فيما يعتد به من السخل من السخل في الصدقة قال باب باب ديزو باب ما جاء باب ديزو زي بياني فيما يعتد na irin dabbobin da ake kirga su shine ma yu'taddu bihi fi ma yu'taddu bihi abubuwan da ake kirgawa ake lissafawa mina sakhli na sababbin haihuwa sabuwar haihuwa wata dabban ma ba ta iya taɓa ƙasa makiyayin ne ke saba ta a wuya domin ɗazu-ɗazu aka haife ta ƙurashi da ke ko ɗazu-ɗazu aka haife ta mai da aka zo lissafawa ana lissafawa da ita fi sadaka a wurin lissafa dabbobi na sadaka dabbobi na zakka to wannan shine abin da ake magana to har idan ya zamana ana lissafa as-sakhla sakhal idan ka ce asakhal jam'i ne na as idan aka ce as ita ce dabba sabuwar haihuwa sakhlatu dabba sabuwar haihuwa tamaratu dabino kwaya daya tamru dabinai sakhlu dabbobi kanana sababbin haihuwa kenan bambancin singula da plural shine ta'un idan ka sa ta'un ya zama singular kenan ya zama cilo in ka cire ta'un a sakhlu ya zama jam'i kenan as-sakhlu jam'i as mufrad mufrad shine tilo jam'i kuma shine jam'i to ƙananan dabbobi da suke sababbin haihuwa awakinsa na, na da yake da su yana da awaki ne guda 38 guda 38 sai mai kirga mai karban zakka ya zo kun lura da ke ko sai mai karban zakka ya zo an sauke shi a gefen titi zai gangaro kenan sai kwaya biyu suka haihu a cikin wannan 38 da yake da su sai kwaya biyu suka haihu mai karban zakka yana isowa garke ya zai samu suna kuka a sun haihu yanzu aka haife su shi kenan sun shiga lissafi nawa kenan arba'in hakan nan idan shanu ne yana zuwa dama shanun 29 ne yana zuwa yana gangarowa ita ma tana ana haihuwarta minti biyu zuwa uku da haihuwarta sai gashi ya yi so don an tashi lissafi ita ma ta shiga lissafi in an tashi lissafi ita ma ta shiga lissafi kun ga aisa sa babban haihuwa ne ko to duk sana ciki ba saniya ba ce ko ba raƙuma ba ce shi ƙala haddasa ne yahya an malikin an saur bin zaid addili an nabinin li abdullahi bin sufiyan al-saqafi an jaddihi sufiyan bin abdullahi anna umar bin الخطاب رضي الله عنه بعثه فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخل يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأقولة ولا الربا ولا الماخط ولا فحل الغنم ولا وتأخذ الجزعة والثني والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخيارها yanzu za mu tashi darasi na 44 kuma a babi a hadisi na 600 44 hadisi na 600 naka hadisi na nawa eh naka 602 aha mun ji ba hadisi muke cewa hadisin nan ku lura da kyau idan za yanzu nawa nawa nawa hadisi na 600 cikin wani ya ce mana shi na 602 wani kuma nashi na nawa eh a babu wani ko dai 600 ko 602 akwai kasa da mai 600 ko kuma nashi sama da 602 eh mun ji ba nashi 667 kuna ji da kyau ko shi yasa a ƙa'ida ta ilimi in za ka ce a duba hadisi lamba na kaza sai ka faɗi bugun da kuma tartibin ka lura da ke ko sai ka rubuta tartibin galibi wanda ya fi shahara a waɗansu littattafai ɗin tartibin fu'ad abdulbaki tartibin fu'ad abdulbaki almuhim da inda za ka faɗi hadisi na kaza to sai ka faɗi bugun da ka yi amfani da shi na yin ba ka ce hadisi na 600 shi nashi wannan da muke karantawa wannan da za mu karanta nashi 600 da da 60 da wani abu ne wani kuma nashi 602 mu kuma namu 600 ka ganka a duba na 602 ni wanda zan duba daban shi wanda zai duba daban wancan ma wanda zai duba daban so yana da matukar muhimmanci a duk lokacin da zaka ce a duba hadisi lamba na kaza to yanzu aiki ya ganka dole sai ka yi bayanin sai ka yi bayanin wannan nuskar bugu muwatta bugu na kaza wanda aka buga a shekara ta kaza domin a duk lokacin da aka sake bugawa aka sami duk lokacin da kamfani ya buga bugu na gaba to yakan gyara wasu kurakurai da iya bugu na na baya ina fatan kun bayanci wannan da kyau ko so ana la'akari da wannan sosai da sosai in ba haka ba sai wani ya duba sabanin yadda ka ba da lamba kuma tantance bugu da tantance wanda ya aiki akan kan wannan din ma'ana tartibin waye littafin daban kuma tartibi na malamai daban قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى ya karanta da ni wannan wanda ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina muftul haramain wanda ya rasu a shekara ta 179 an saur bin zaid addili daga sau dan zaid addili wanda ke kabilar d wanda ya rasu shekara ta 135 wanda ya rasu shekara ta 135 an binin li abdullahi bin sufyan an karɓa wannan hadisi ne daga wani ɗa wani ɗa na abdullahi bin sufyan a saƙafi wanda ke ƙabilar saƙifa wani ɗa na abdullahi ibn sufyan sai ba a faɗa mana shi ba an ni binin daga wani ɗa li abdullahi ibn sufyan na abdullahi ibn sufyan sufyan ba safayan ba an ce ake safayanu sufyan sinun da dhamma fa'un da fataha sufyan ake cewa sai ba koyi faɗa lura da ke ko aka za ka ji wani ya ce malam tanimu tamim ko an abi ruqayya tamim bin aus addari tamim ake cewa ba tanimu ba ko da wanda bai je makaranta ba yana cewa tanimu to kai da ka je makaranta sai ka ce tamim kun gane magana ta ke ko dole a bambance mai zuwa makaranta da wanda bai zuwa makaranta sufyan an jaddihi daga kakansa kun ga an binin li abdullahi ibn sufyan wani ɗana abdullahi ibn sufyan shi abdullahi ɗa ne na sufyan shi wannan ɗan na sufyan ɗan na abdullahi kaga ya zama jika kenan wurin wa wurin sufyan isa ya ce an jaddihi daga kakansa shine sufyan bin abdullah sufyan ɗan abdullah saboda mu lura da kyau abdullahi ibn sufyan sufyan ibn abdullah Ku lura da kyau ko kenan sufiyan yana da ɗa abdullahi kuma sunan baban shi abdullahi shi sa ya ce an ni abdullahi bin sufiyan daga wani ɗa na abdullahi ɗan sufiyan an jaddihi daga kakan shi wannan ɗan na abdullahi bin sufiyan kakan shi ko shi ne sufiyan ibn abdullah sufiyan ibn abdullah anna umar ibn khattab lalle umar ibn khattab ba'athahu ya aike shi aiki wa kenan sufyan ibn ya tura shi musaddiqan ya zama mai karɓo sadaka ba'athahu musaddiqan ya aike shi jakada ne da shi zai je jagoranci tattaro sadaka ta wannan yankin shi ya kira sa'i nan kuna ji da ke ko umar ibn khattab ya tura shi ya je ya tattaro sadaka ta wannan yankin fakana ya uddu alan nasi sakhal da ya tafi karɓo dabbobin sai yake lissafawa bi sakhal da sababbin haihuwa in ya tashi kirga dabbobi sai ya kirga da sababbin haihuwa kuna jina da kyau qalu sai su masu dabbobin suka ce a ta'uddu alaina sakhal yanzu za ka dinga lissafa mana sababbin haihuwa kuma amma wala ta akhuf minhu shai'a in aka baka shi a zakka kuma ba za ka karba ba <laughs> eh? za ka lissafa shi ya zama cikin lamba amma an baka shi a matsayin shi ne zakar kuma ka ce ba za ka karba ba <laughs> faƙal ya ce ma kadima ala umar ibn khattab shi bai ce da su ufan ba lokacin da ya dawo ya zo wurin umar ibn khattab amirul na kenan ko zakara lahu zalik sai ya bashi wannan bayani ya ce ya je karɓo zakka kuma ya lissafa da sababbin haihuwa sai su kuma suka ce da shi yanzu za ka lissafa mana sababbin haihuwa a kan lissafi amma in mun baka su ba za ka karɓa ba ko da an baka su ai ba zai yiwu ka karɓe su ba faƙala umar sai umar ya ce na'am haka yake karatun ta uddu alaihim bi sakhala lalle zaka lissafa musu da sabuwar haihuwa ɗaya kenan ya hamilu ra'i ita ce fa wacce makiyayi yake ɗauka ya rike a hannu ita ce wacce makiyayi yake ɗauka ya rike a hannu don ba ta da ƙarfin ma da za ki tafiya da ƙafata ko ba gano wani lokaci ana tafiya zai ga makiyayi ya rungume wata ita wannan da ya rungume ita ce a sakhlatu za a lissafa ta cikon lamba amma kuma ba za a karbe ta zakka ba wala ta'khudhuha kuma ba za a karbe ta ba wala ta'khudhul akula hakan na ai ba za ka karbi al'akula ba al'akula ita ce manya-manyan dabbobin da aka tirke su kun lura da kyau ko ma'ana. mutum yana da dabbobi sai kuma ya tirke wasu kwaya biyu kwaya uku kun gane magana ya tirke su ma'anan ya tirke su su ba sa fita kiwo su yi kiwo na musamman ake musu domin su yi mai su yi kaza su yi kaza ana son ne nan da wata ɗaya wata biyu a sai da su kuma haka yi musu irin wannan kiwon na musamman suna ƙara auki wurin kuɗi wala ji da kyau ko ko kuma ya ware wasu guda uku guda hudu ne in shanu ne yana son da karama sallah yake son ya ci kasuwarsu so sai dan sai jinkirta fitar da su kiwo sai ake musu kiwon gida kuna jina da kyau ko waɗannan in an zo lissafawa za a lissafa da su amma ba za a karɓe su zakka ba domin su ne idan garin kun lura da karatun ko za a lissafa da su amma ba za a karɓe su ba su ne al'akula wala rubba hakan nan ba za ka lissafa rubba ba rubba ita ce dabbar da ta haihu aka ɗaure ta a gida saboda a dinga tatsan nononta ko kuma ɗanta ya dinga shan nonon ba tare da sai ya fita ba eh? ba ce ne ba za a lissafa ba a ah, subhanallah ba za a lissafa amma ba za a karba ba tuntuban harshe ne wala rubba hakan nan ba za a karbi dabbar da ta haihu ba kullum da ke ko ba za a karbe ta a matsayin zakka ba domin ka karbar da ita ka karbe ta kuma ai ka kira mai ruwa ai amma kuma za a lissafa da ita mai sunanta mai jego ko a hausa eh, amma a yaren makiyaya ake kira eh shoranji wannan da fulatanci kenan a yaren makiyaya na ce a'a shoranji ko eh su kuma sai a basu a gida domin tatsa da shan nono to haka in ka ɗauke ta aika ka ɗauke mai idan garin kun lura da kyau ku amma za a lissafa da ita a dabbobin da ya mallaka walal mahid hakan nan mai ciki za a lissafa ta ita kaɗai za a lissafa banda cikin da take dauke da shi amma ba za a karɓe ta a zakka ba wala halal ghanam haka nan ba za a karɓi bujimi ba bujimin sa idan a shanu ne in kuma a dabbobi ne abin nan irin manya-manyan ragunan nan ba za a karɓe su ba amma za a lissafa da su kun ga yanzu a lissafi ana lissafa sababbin haihuwa no kenan daya ana lissafa marasa lafiya biyu ana lissafa gurguwa duk cikin rashin lafiya ne ana lissafa makauniya hudu kuna ji da kyau amma duk ba a karɓar su duk ba a karɓar su ana lissafa da tsohuwa tukub wacce ba ta da ta ma gama tsotsewa din nan duk ana lissafa da su duk wata dabba ana lissafawa da ita amma ba za a karɓe ta ba kaga wannan ba za a karɓe ta ba saboda me saboda radi ba mai daraja ba ce amma za a lissafa da ita ɗaya kenan hakan na al'akula dabba da aka tirke ta domin shan nono domin kiwo irin manya-manyan nan za a lissafa da ita amma ba za a karba ba hakan nan dabbar da ta haihu ake kula da ita ake tatsan nono nononta za a lissafa da ita amma ba za a karbe ta ba hakan nan mai ciki za a lissafa da ita amma ba za a karbe ta ba saboda me saboda waɗannan su ne idanuwan garin an ga kwashe su kuma ka kwashe garken hakan nan bijimin sa wanda yake ire-iren su guda biyu ne ko guda uku a cikin garken gaba ɗaya ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wataƙila ma su suke wucewa gaba sauran su bi su ko kuma su suke tsayawa a baya suke kula da ƙanana na fatan kun bayanci waɗannan da kyau ko su ne idan garin ba a karɓar su saboda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya faɗa ma mu'az ibn jabal da ya tura shi yaman ya ce wa iyaka wa kara'imu amwal kuma ka hejinka da idon gari na dabbobinsu kar ka taɓa su irin waɗannan ba za a karɓe su ba amma za a lissafa da su bulbul da adalci na musulunci kamar yadda ba za a karɓi waɗancan ba saboda rashin lafiyarsu da rashin kyawunsu amma za a lissafa da su to hakan nan kuma waɗannan su ma za a lissafa da su amma ba za a karɓe su ba saboda ko su ne idan garin su ne idan garken gaba ɗaya ba za a karɓi uwar garke ba kullum da domin ka taɓa kada taɓa ta zai ji kamar ka taɓa mai zuciyar ne zuciya ce kai tsaye za ta harba to ba za a karɓi ire-iren waɗannan ba amma za a lissafa da su qala malik rahimahullah qala malik an umar kenan ko qala umar wa ta'khudhu al-jaz'ata wa saniya za ka karbi al-jaz'a da asaniya wani irin wanda suka shiga shekara ta uku da shekara ta biyu duk za a karba waɗannan da ya wasat shine adilun su ne tsaka-tsaki adal tsaka-tsaki kenan bayanan ghiza'il ghanam tsakanin tsakanin awaki da suke marasa lafiya tsakanin ƙananan awaki wa khiyariha da manya-manyan awaki sai a karbi mai tsaka-tsaki ba za a karbi ƙanana can ba haka nan kuma ba za a karbi idan garken ba wanne za a karba kenan tsaka-tsaki wani ita ce ƙa'ida ta musulunci mun gane wannan ban ji ba ban ji ba wasaniya wasaniya shine ai wata akhul jaz'ata wasaniya a saniya ita ce ta shiga shekara ta biyu jaza wacce ta shiga shekara ta uku aljaza'atu da saniyatu su ne tsakatsaki na dabbobi don sun fara shekaru amma ba sababbin haihuwa ba ba kuma waɗanda yake sun riga sun zama idan garke ba ba a karɓar waɗanda ba kuma waɗanda aka cirke su a gida waɗannan saboda kwana arba'in ko wata biyu za a yi musu kiwo na musamman ana so a sai da su kuma ka lokaci a tafau su ne za a karɓa zakka ai zakka ce a ai Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mata hibbun kaga ya ja aya ba fi ghairi muhalli hako ba haka ake yi raka dole ne su karan kansu masu zuwa da za a tura karɓan zakka dole ne a yi musu bita ta musamman a tsoratar da su Allah subhanahu wa ta'ala a tsoratar da su Allah subhanahu wa ta'ala a koya musu ƙa'idoji da ake bi na dabba na lissafi da waɗanda ake lissafawa da su ba a karɓa su saboda rashin ƙoshin lafiyarsu da waɗanda ake lissafawa da su ba a karɓa su kuma saboda su ne idan garken amin duk za a lissafa da su amma ba za a karɓa ba duk dabban nan ƙyamasasshiya duk ba za a lissafa da ita ai za a lissafa da ita ba za a karbe ta ba zai ba da ita a matsayin zakka ba wata fa an dan ware ta ne a gefen gida take kiwo dan ba za ta iya zuwa ta dawo ba ba ta da lafiya duk wadan za a lissafa da su amma ba za a karbe su a matsayin zakka ba kun gane magana ta da ke ko ba za a karbe su a matsayin zakka ba wannan waya yake bugawa waya kake tashi kafta tashi kafta ايش كنت قال مالك رحمه الله والصخلة الصغيرة حين تنتج والربة التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل قال مالك رحمه الله wasakhalatu saghira wasakhalatu as-saghira an ce asakhala ita ce karama hina tun tuntaj daidai lokacin da daidai lokacin da ake haihuwarta ita ce asakhalatu daidai a karamar tabba eh mun ji ba na ka goge ya ce na shi ya goge na ka ba ni ma na ya goge ni ma na goge da wata nuskan ne amfani da shi haka yake ko na ya goge da wata nuskan ne amfani kun lura da ke ko sai na sai na gano a sakala ce a wurin kai ma naka ne eh wai na shi na nan wato muna daɗa jaddadawa kullum yin karatu a wurin karatu shine kulla kai a ɗaki wai nazari ba a cikin karatu ba bai ciki ba aka jin ana lissafa shi to in mutum yana nazari sai ya ga wuri na shi agogiya zai yi abinda zai kaddara zai kaddara kawai shi zai abinda zuciya iran shi ya bashi kawai shi zai sa haka ne da wata nuskar ne amfani halatu. as hina tuntaj in an ce as ita ce karamar dabba lokacin da ake haihuwarta lokacin da aka haife ta shine sunanta asakala amma in ta kwana biyu uku ta dora akan haka dan tayi kenan ko shine dan tayi dan tayi wanda aka haifa nan take ko wanda yake ciki a'a shi wani a ya zo duniya kun lura da ke ko shi ko wancan bai zo ba uwar aka yanka yayin dai mun san mece ce as malik ibn anas yana mana tarjama yana mana fassara ne yace as-sakhlatu as tun hina tuntaj karamar dabba lokacin da aka haife ta ita ce suna ita ce as mun ji wannan wa rubba ar allati wad'at wacce ta haihu allati wacce ta haihu an ɗaure ta a gida saboda ana tatsan nononta ko kuma domin a rike ta yaron ya dinga samun nono a kan lokaci kullum kaga da ita ma aka mata kiwo na musamman domin ta ba da nau'in nono mai kyau da ake so masa mana kenan biyu malam sai ce fahiya turabbi waladaha ita ce wacce take rena yaranta a rubba kenan wal hiya hamil ita ce mai ciki kun lura da ke ko wal akula dabba da ake kira alakula akula hiya shatul laham ita ce dabba ta nama allati tusammanu litu'ukal wacce ake mata kiwo na musamman domin ta kiba ta mai saboda za a ci nan gaba eh ita ce me al'akula wallora da ke ko in an tambaye ka almakhid ka san menene ita ce mai ciki fa ja almakhad a gani almakhad almakhid mai ciki almakhad shine dabda haihuwa to duk waɗannan ana lissafa su da asakhla da arubba da almakhid da al'akula duk ana lissafa su amma kuma ba a kafa su wa qala maliku rahimahullah في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالدوا قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك رح وقال مالك رحمه الله في الرجل دنگane da mutumin da mutum ya shafi mace ya shafi namiji takunu lahu al da zai zama yana da awaki takunu lahu al da zai zama yana da awaki in muka ce awaki ya shafi farare ya shafi jajaye la ta jibu fiha sadaka sadaka ba ta hauta ba ba ta hau kansu ba saboda ba su kai nisabi ba saboda ba su kai nisabi ba fatawaladu sai suka hayayyafa fatawaladu sai suka hayayyafa asalin shi fata tawaladu ne asalin shi eh naka fatawaladu a nasu kenan a namu fa fatawaladu naka fa fatatawaladu naka fa nawaye kuma fatawaladu eh wanne <laughs> ibn malik rahimahullah a cikin alfiya mai baiti dubu uku ne ko dubu biyar baiti dubu uku ne alfiya ya ce sai ya ga shekara ta 660 ya rasu ya ce ya ga ɗalibai ba su da kazar-kazar wajen na'awu sai ya rage ta ya dawo da ita baiti dubu da biyu a shekara ta 660 ya rasu in yau ne kuma nawa zai dawo da ita a cikin alfiya yake cewa wa ma bi ta ay nubtudi qad yuktasar fihi alata ka tabayyana al-ibar wa ta aini duk fi'ilin da ya fara da ta'un guda biyu wa ta aini duk abin ya fara da ta'un guda biyu uqtusir ana takaitawa ala ta akan ta'un guda ɗaya ka tabayyana al-ibar kamar tabayyana al-ibar sai ka ce ta tabayyana al-ibar ko kuma ka ce tabayyana al-ibar innal ladzina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا wata sura eh wata sura fusilat surat al-ahqafa tatanazzalu alaihim al na suratul tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha tanazzalul mala'ikatu sai ba a ce ta tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ba na suratul qadar lailatul qadar tanazzalul mala'ikatu kaga sai aka kawo ta guda nawa daya tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha na suratul fusilat ta tanazzalul kun kenan ana cewa tanazzalu ana cewa ta tanazzalu ana cewa ta bayyanu ana cewa ta tabayyanu ana cewa fata tawalla ana cewa kuma fata fatawalla kaga fatatawaladu fatawaladu kenan kullum da ke ko amin ya nemo wata wace wani kenan hal wa nabiyukum alamat tanazzul alayhi shayatin hal an hal wa nabiyukum eh alamat tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim yulquna as-samaa wa aktharuhum kadhibun shu'ara'u yatba'uhum ko yattabi'uhum al-ghawun يتبعهم الغاوون كو يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سلام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ina karatun yake وقال مالك رحمه الله في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها صدقه yana da dabbobi dabbobin da yake da su ba su kai sadaka ba fatawaladu sai suka hayayyafa ƙabala an yi a tihar musaddiku kafin mai karɓar sadaka ya zo biyomin wahidin kwana ɗaya jiya da daddare suka haihu jiya da daddare suka haihu raƙuma shi uku ne biyu mata ɗaya namiji sun kai saka ba su kai zakka ba yau din nan a daren nan sai matan nan guda biyu suka hayayyafa kai tsaye ya rufe biyar ko da ɗaiɗai suka hayayyafa su biyu kaga su biyar ya shiga ya shiga zakka ya shiga zakka amma ai da ba su kai zakka ba kullura lura tun da uku ne ba su kai zakka ba yanzu tunda sun kai zakka daga yaushe za a fara lissafin hatta ya hulu aliyar alhawl daga yau ko kuma daga ran da aka mallake su eh tambayar ita ce waɗancan da aka saya su suka haihu eh to za mu lissafi ne da asalinsu za mu lissafi ne da asalinsu tun da su suka haihu da su suka haihu yanzu ba za mu ce tun da yau ne suka cika biyar yau za a fara lissafi sai baɗi iwar haka ba da su yau waye yi to da shi ne amma za a ce yaushe za a fara lissafi amma tun da ba su yau wa'i ba su ɗin ne suka haihu to kawai yanzu tun gobe ne za su cika shekara gobe ne za su cika shekara yau za su cika shekara kuma jiya suka haihu da daddare yau sun cika shekara tsawar ka zai fitar da zakka kuna jina da kyau haka ne yana da awakinsa 38 jiya sai biyu suka haihu yau sun zama 40 ya shigo da'ira kun da kyau yana da shaninsa 27 jiya da daddare sai uku suka haihu 30 ya shigo jama'a na eh. bayan yau kenan ma'ana sai gobe ko jibi suka haihu kun bai ci karatun ko <laughs> shin za a tari gaba ne tunda mai karɓar zakka ya zo ya lissafa ba su cika zakka ba ya wuce eh adan ba abu ai shi yanzu sa ba a karɓi zakka ba ina ma shekaran jiya aka zo lokacin da aka lissafi shi ma ya ji ya fitar da zakka shi ai daman damu shi kenan damu yanzu malam zai iya fitarwa yanzu shine yake so ba wai yana gudun zakka bane ko ga karatun bai yana mu Ƙala قال مالك رحمه الله فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم wahidin sai suka haihu kafin mai karban zakka ya zo da kwana ɗaya fatablugu ma ta jibu fihi sadaka sai yanzu dabbobin suka kai nisabi bi wiladatiha saboda sanadiyar wannan haihuwa mai hukunci qala maliku rahimahullah idza balagatil mu bi auladiha ma tajibu fihi sadaqa fa alayhi fiha sadaqa وذلك أن ولادة الغنم منها قال مالك رحمه الله وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث قال مالك رحمه الله ومثل ذلك الأرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربعه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربعه مع رأس المال ولو كان ربعه فائدة أو ميراثا لم تجر فيه سرقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاده أو ورثة قال مالك رحمه الله مالك ابن أنس يجي إذا بلغت الغنم بأولادها idan dabbobi suka kai lissafi suka kai lissafin mata jibu fihi sadaka abin da ya kai a fitar da zakka misali kenan idan suka kai lissafi bi auladiha idan aka hada da 'ya'yan da suka haifa wannan 'ya'yan da suka haifan jiya suka haife su jiyan ba ba da rana ba jiyan ma da daddare ka ko awa 24 ba su yi ba bayan isha aka haife su kuma yanzu muna karfe 8 da wani abu na safe kun gane watakila ma karfe 10 dare aka haife su ga karfe 10 safe yau ba ta yi ba ka ko awa 12 ma ba su yi ba sannan mai karban zakka ya zo to za a lissafa da iyayen da 'ya'yan shine malik ya ce idza balagatil ghanam bi a auladiha da 'ya'yan da suka haifa suka kai mata jibu fihi sadaka abinda ya kai nisabi da za a fitar da zakka fa alaihi fiha sadaqa to yanzu ya zama wajibi ya fitar da zakka a cikinsu. su da kyau wa zalika saboda me muka ce ya zama wajibi anna wiladatul ghanami saboda haihuwar dabbobi minha daga asali ne 'ya'yan da aka haifa an haife su ne daga asalin uwayensu saboda haka za su bi lissafin uwayensu qala maliku rahimahullah wa zalika mukhalifu lima da minha wannan ya saba ma in wa kai wannan shi ake karantawa a babun zakka ka ji ana mai suna da nata'ijul sa'ima nata'ijul sa'ima in ka ji an ce nata'ijul sa'ima shine abin da kake kiwo ya haifa abin da kake kiwo ya haifa ko kuma abin da kake kasuwanci da shi ya samu kuna jina da kyau abin da kake kasuwanci da shi ya samu kun ga lissafin zaka da makai dubu ɗari uku bata kai zaka ba naira dubu ɗari uku bata kai lissafi ba kuna jina da kyau ko wani ya ce mai kai wallahi alhamdulillah akwai wata harka fa ka sai idan yan kasuwa suka ce harka yana zama halas tsantsa kuma yana zama akwai wasu dabaru a ciki kullum da ke ko to akwai harka ta halas a daidai wuri kaza in dai aka je alhamdulillah gaskiya ana samun fa'ida saboda ka yi ɗibi kuɗin shi naira dubu ɗari uku ya je so yau ya je so shekaran jiya kwana biyu ya shigo da shi gari a yana sowa ana sayarwa sai ga kuɗi ya zama dubu ɗari bakwai ɗari uku nan ta janyo nawa ɗari hudu ya shiga zakka ya shiga zakka jari shi da ya fara kasuwanci da shi tun bara 300 ne ya je ya dawo ya je 350 ya dawo 320 ya koma 290 ya koma haka dai ake ta yi ya dawo 290 ya koma 320 ya daidaito a 300 wata rana ya kai 350 haka ya dinga tun da ya fara kasuwancin nan tun a safar tun asabar ɗin da ya wuce ya fara kasuwancin nan ya fara kasuwancin nan yanzu muna safar 25 ya tafi da 300 shi je so kaya kuna ce na da kyau ko ai zuwa eh, abin nan muna 25 ga muharram ko na ce safar 25 ga muharram ai yana shigo da kayan nan 30 ga muharram malam sai ga kaya ya zama 700 kasuwanci ya albarka ko an je an so kaya an samu riba dubu ɗari hudu yanzu dubu ɗari hudun nan daga ina ta fito daga ɗari uku nan da ake juyawa tun farkon kasuwanci yan sun kai zakka sun kai zakka a ranar mana ai za a bi shekarar da ya fara da ɗari uku ne shekarar da ya fara juya da ɗari uku shine watan safar wannan watan da yake zuwa nan da kwana biyar shine watan safar kun lura da kyau ko dama a safar ɗin bara ya fara da dubu ɗari uku to haka yake juya dubu ɗari uku nan haka ita dubu ɗari uku ya bata kai zakka ba ko da safar ɗin ya zo bata kai zakka ba to haka yake juya dubu ɗari uku wata rana ta dawo ɗari biyu da tasa'in kaga cefane ya ɗan ja goma kenan wata rana kuma ta koma ɗari uku da ashirin haka yake ta yi wata rana ma har ta kai ɗari uku da hamsin wannan fitar da i wannan fita jaurar da yi yana fita yana dawa sai ka sun kai dubu ɗari bakwai da uwar kuɗi da riba gaba ɗaya ya kai dubu ɗari bakwai shi ke nan sai a ce dubu ɗari bakwai a raba arba'in kun buga mana lissafi nawa nan dubu ɗari bakwai a raba arba'in ko samu zakar nawa ne nawa ko samu sha bakwai ɗari biyar shi kenan dubu goma sha bakwai ɗari biyar shi ne zakata zakar dubu ɗari bakwai da ya samu kwana na da ke ko da uwar kuɗin da kuma ribar haka za a lissafa su shine ta'iju sa'ima na ta'iju sa'ima قال مالك rahimahullah wa zalika wannan bayanin mukhalifu lima ufida minha ya sha bamban ya sha banban da idan samo su aka ba wai haihuwarsu aka yi ba bishtira'in ta hanyar sowa ya yi au hibatin ko kyauta aka bashi au mirasin ko gada yi ko gada ya yi mun yi da ku idan ya zamana yana da dabbobi da suka kai zakka kuna jina da kyau ko yana da dabbobi da suka kai zakka sai kuma ya samu waɗansu dabbobin ta yadda ko da ya samu waɗansu dabbobin ko da bai samu waɗansu dabbobin ba dabbobin da yake da su sun kai zakka kuna jina da kyau ko to yanzu tun da ya samu waɗansu dabbobin kuma yana da waɗanda suka kai zakka ya haɗa to yanzu waɗanda ya samu daga baya za su bi asalin wancan ne wajen fitar da zakka mun gano wannan to amma idan waɗanda yake da su ba su kai zakka ba sai yanzu ya samu wasu da ya samu wasu sai aka haɗa lissafi zai kai zakka ba za a fitar da zakar yanzu ba hatta ya hula alaiha alhawu kun gane bambancin ku amma wancan tun da dama yana fitar da su ko yanzu ya samu a ce wata mai zuwa nan zai fitar da zakka na dabbobi da yake fitarwa a yanzu nan sai ya samu raƙuma ɗari kun lura da kyau ko da kuma yana da raƙuma ashirin kaga raƙuma ashirin sun kai zakka yau kuma sai ya samu ɗari sun zama nau kenan kuma daman watan safar ya saba fitar da zakkar raƙuman shi a wata mai zuwa zai fitar da zakkar raƙuma ɗari da ashirin eh? karatu yana zuwa karatu yana zuwa abinda nake so mu bambance shine idan dabbobin da kake da su asali damun sun kai zakka sai ka samu waɗansu dabbobin to waɗannan da ka samu za su bi lissafin asali ne za su bi lissafin waɗanda kake da su ne wurin fitar da zakka ba za a jira musu tasu shekarar ba man gane wannan idan dabbobin da kake da su ba su kai zakka ba kuna ji da kyau ko sai yau ka samu wasu ta hanyar haihuwar waɗannan sai waɗannan suka haihu ta sanadiyar haihuwarsu sai suka kai zakka to za a fitar da zakka su na take ma'ana ma'ana nan take za a bi lissafin shekararsu idan iyayen suna cika shekara za a bi lissafin 'ya'yan su ma 'ya'yan za su bi lissafin iyayen idan dabbobin da kake da su ba su kai zakka ba sai kuma ka samo wasu ta hanyar an raba muku gado ko an baka zakka ko ka sayo sai da ka hada da su ne sannan waɗancan suka kai zakka to yanzu za a tari shekara mai zuwa ne eh ta fito qala maliku rahimahullah wa zalika khalifu lima ufida minha wannan ya sha bamban da idan wa kai bi shira'in wa kai au hibatin ko kyauta aka baka au rafin ko gada kai qala maliku rahimahullah wa mithlu zalika al-ard kwatankwacin wannan kayan sayarwa kayan sayarwa la saman thamanuhu ma jibu fihi sadaka shi kayan sayarwa shi a karan kansa in aka sayar da shi kudin bai kai zakka ba bi yabi'uhu sahibu. sannan sai mai kayan ya ɗauka ya sayar fa ya bulugu bi rabihi sai ya kai zakka in aka hada shi da ribar da aka samu ma tajibu fihi sadaka abinda za a kai zakka in aka hada uwar kuɗi da riba ta kai zakka kuna ji da kyau ko qala maliku rahimahullah fa yusaddiqu a nan sai ya fitar da zakkar ribar ma'ar asilmali tare da uwar kuɗi ra'asilmal a larabci mai sunan shi asalin dukiya ko kan dukiya eh in a kasuwanci ne sai a ci uwar kuɗi da zaran ka ce uwar kuɗi to dan kasuwa ya san me kake nufi kun gane magana ta da ke ko uwar kuɗi ba za ka ce ra'asul mal kan dukiya ba a wannan ka biya ba kanka ke to kun ga wannan shine lissafin da muka bayar da su ko ya kayan dubu ɗari uku ne amma da aka so kaya aka sayar sai gashi ya zama dubu ɗari bakwai saboda ku lura da kyau lissafin alfidda shi ya fi in za ka yi lissafin zakar kuɗi to ka yi da lissafin alfidda ya fi saboda me ya fi saboda za ka fara fitar da zakka da wuri talakawa za su fara mai da yau da wuri kuma kowane musulmi so yake maza ya fara fitar da zakarsa kuma daman malamai sun ba da zaɓi sun yi magana shin da me za ka fitar da zakka tunda duk littafin musulunci sun fitar da Azabu da alfidda don mun yi magana da ku a farkon darasi to an ka tashi da wanne za ka yi wasu malamai suka ce duk wanda ka zaba ko ka yi da azabu ko ka yi da alfidda wasu malamai suka ce a'a za mu kallaci wanne ya fi amfana talaka wanda zai fi amfana talaka kun lura da kyau ko da shi za a yi lissafi to idan wanda zai fi amfana talaka da shi za a yi lissafi alfidda ita za ta fi amfana talaka domin ita za a fara fitar da zakat da wuri domin dubu ɗari bakwai nan da muke magana idan an lissafa ne da alfidda zai kai dubu ɗari bakwai kuna shi da kyau ko amma da za a lissafa da zinare bai kai ba don da zinare zai kai miliyan ɗaya da yan ɗoriya haka kaɗan ko da yan silalla ko bai ci magana ta da kyau ko to kaga ka fara yi ka fara yi da alfidda a dubu ɗari bakwai ka fitar da ah, dubu goma sha bakwai da ɗari biyar alhamdulillah yau ka fitar da saka dubu goma sha bakwai da biyar sai ka raba wa mutane biyu ka so ka ba mutum guda amma da sai ka raba ta biyu ai ga za a sai ga ya so ɗan kawo leg haka ɗan kafa din shi eh raban shi da sa tun da babbar sallah ta wuce da ya girka kai da kafa raban nan bai sa eh ko ce ko so littafi eh ko maganar shi da kyau ne ko ya so littafi ya ce yana son sharhin muwatta kun lura da kyau ko to a cikin shiru na muwatta wanda yake da sauƙin karatu ka karanta ka gane cikin sauƙi kuma wurin neman so littafin ba za ka wahala ba shine zurkani shine a zurkani sufuli hudu ne kuna ji da kyau ko sufuli Kuɗi ne kuma galibin karatu da muke yi muna tafiya ne akan karanta wa zurkani kuna ji da ke ku yana da saukin karatu cikin shari'una muwaffa yana da saukin karatu kuma bai wuce sufuli hudu ba amma kaga alisa zikar sufuli goma sha ne wani bugun na wani bugun ma ya huce haka su a tamhid na ibn abdulbar duk dai sufulan za ka ga suna da yawa sosai da sosai to ɗalibi ilimi zai fara da muktasar ne mai sauki sai ya ɗauka ya je so littafin shi a kuma ya ɗan waye faɗa sauran kuma yauwa قال مالك رحمه الله ولو كان ربه wata fa'ida ce wata kyauta ce aw mirasan ko kuma gado i lam tajib fihi sadaqa ba zai zama zai fitar da zakka ba hatta ya hula alai alhaulu har sai shekara ta kewayo min yomi fadahu daga ranar da ya samu awarisa ko ya gada in ba kuma taba kwanaki mun yi maganar kaɗan cewar mutum ne yake da kuɗi kulura da ke ko mutum ne yake da kuɗi da yake da kuɗi sai kuɗin bai kai zakka ba sai aka hada da ribar aka samu wata gagarumar riba sai aka hada sai ya kai zakka kai tsaye zai lissafa tare da uwar kuɗin ina fata mun gane wannan da kyau mun fahimci wannan wannan shi ne mutum ne yake da kuɗin da bai kai zakka ba yana da kuɗi da bai kai zakka ba sai ya samu wata kyauta ba ribar kasuwanci ba sai ya samu wata kyauta mana kamar da na ambata da su kawai kasuwanci shi dubu ɗari uku dubu ɗari uku da hamsin haka yake ta kaɗawa tun watan safar a yau ɗin nan sai wani ya ɗauko dubu ɗari bakwai zakka ya bashi sai wani ya ɗauko dubu ɗari bakwai zakka ya bashi kuma dama watan safar yake fitar da zakka shi yanzu watan safar ya zo zai fitar da zakka nan da kwana biyar yanzu ba zai fitar da zakka ba sai 25 ga watan muharram tunda a shine ya mallaki abin da kai zakka na'am shi kenan idan ya sake koma ruwa kenan shi kenan dama sai akwai za a fitar da zakka sai akwai za sai akwai a hannu za a fitar da zakka wani shi kuma saboda tsaban yana son ya fitar da zakka bai yi karatun zakka ba sai ya dauki littafi yake rubutawa kullun yayi cefanan kaza ya sai da charge card din kaza sai ya zamana da shekara ta kewayo a littafi ga kuɗi sun kai zakka amma a shago da aljihu ko rabin zakka ba su wannan bai ba كومي أنا إيش نيدا كراتو قال مالك رحمه الله فغذاء الغنم منها كما ربح المال من قال مالك رحمه الله غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها صدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاه صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية قال مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعته في ذلك <coughs> qala maliku rahimahullah fa ghiza'ul ghanami ananan dabbobi karka ce fa ghiza'ul abincin dabbobi ka ce ai wa ghuziya fil haram ko kuma atina ghada'ana fa ghiza'ul ghanam kananan dabbobi kun bai ci magana ta da ke ko sababbin haihuwa kenan sababbin haihuwa min ha na asalin dabbobi ne ƙananan dabbobi da aka haifa suna bin lissafin iyayen dabbobin ne kun lura da kyau ko saboda haka lissafin iyayen dabbobi za su bi lissafin shekarar dabbobin za su bi lissafin shekarar iyaye kama ribhul mali minhu kamar yadda kasar riba ta kuɗi tana bin uwar kuɗi ne kun lura da kyau riba ta kuɗi tana bin uwar kuɗi ne lokacin da ya fara kasuwancinsa lokacin da ya fara kasuwancinsa ya fara ne da bakwai. kuma bakwai ta kai zakka wadda jina da kyau ko ya fara kafin shekara ta dawo sun kai miliyan bakwai yanzu wannan miliyan bakwai tana bin lissafin 700 ne bakwai ita ce asali kuma za ka ga wasu har yanzu suna ba sa manta wannan akwai wani hamshakin attajirin mai kuɗi da aka fira da shi a wata kafar yada labarai ya ce mahaifiyarsa ce ta ba shi kuɗi da ya fara kasuwanci domin da ya sai wannan kuɗin da ta ba shi su ya je ya sai huluna da su da ya sai hulunar ya sayar sai ya kaza sai ya kaza sai yanzu yana cikin attajiran masu kuɗi da ake ambatan su a nan arewacin najeriya wani hanyar yanzu bai manta ba zai ce jarin nan wani ne sanadiyarsa shine ya danko kaza ya bani nake juyawa shine yau shine abu kaza haka ne ko to za ga yana da motoci wasu kila motocin kayan shi kaɗai suke majigila su ɗauko daga fatakwal su kawo shagunansa da ke mina ko da ke kaduna ko da ke borno ko kuma a'a yana da shaguna kuma yana da wasu motoci da ake kasuwanci da su duk waɗannan abubuwan da yake da su suna bin asalin lissafin shekara farko ne na dukiyar da yake da su don duk wannan kaga wannan nata'iju sa'ima ne duk nata'iji ne riba ce na asalin dukiya da ake da su qala maliku rahimahullah kama ribhul mali minhu kamar yadda kasar riba ta kuɗi tana bin asalin kuɗi ne qala maliku rahimahullah ghaira anna zalik sai dai wannan bayanin da muka yi yahtalifu min wajhin akhar ya saba kuma ta wata fuskar ya saba ta wata fuskar annahu idza kana lirrajuli min az-zahabi idan mutum ya zama yana da zinariya awil warik ko kuma azurfa mana yana da kuɗi a lissafin zinari ko a lissafin azurfa ma ta jibu fihi zaka yana da kuɗin da ya kai a fita mai da zakka shi karan kanshi kuɗin kuna jina da kyau shi karan kanshi kuɗin za a fita mai da zakka ko da ya hada da wani ko bai hada da wani ba shi karan kanshi kuɗin ya kai zakka sun ma'afa da ilahi mahalan sai kuma ya samu wani kuɗin na daban sai wani ya zo ya bashi zakkan miliyan biyu wani shiru shi daman dubu ɗari bakwai yake da ita ita yake juyawa ita yi zakkan bara ita yi zakkan bara sai wani ya bashi zakkan miliyan biyu to yanzu ya za a yi ko kuma aka raba musu gado raban fari kowa ya samu miliyan goma sha biyu su mazan su matan kuma suka samu miliyan shida shida kun bai wannan da kyau ko yanzu wannan eh, na taiju sa'ima ne wata wani kudi ne daban kun lura da kyau ko ko kuma a'a da ya kusa yin ritaya sai ya bude shago da ya kusa yin ritaya sai ya bude. shago da ya bude shago din nan alhamdulillah yana yana kasuwancinsa ya fara da dubu ɗari bakwai yana jujjuyawa yana jujjuyawa ta kai dubu ɗari takwas kaga har ya yi zakka shekara biyu shekara uku sai ya yi ritaya da ya yi ritaya sai aka ba su gratuity ɗinsu biyan farko da aka yi mishi miliyan bakwai wannan sun zo a nasara kenan ko sai ga wani ce Allahumma amin wallahi mala duk kudin alfaifa kawai ake lissafa su an ban mutane cikin wani hali haka ake Allah salamatu wa lafiya to yanzu tambayar anan ita ce wannan wannan daban take ba na ta'iju sa'ima ba ce me na ta'iju sa'ima shine kyan kasar asalin dukiya kuna ji da kyau ko na malik ya ce ya sha bambanta wata fuskar sai malik ya ce sun ma'afada daman yana duke da ta kai zakka kuɗi ya kai zakka yana fita mai da zakka sannan sai ya samu wata dukiyar daban sun ma'afada ilai malan taraka malahul a afad to wannan zai aje wannan dukiyar da isamu yanzu zai mata lissafin ta daban falam yuzakkihi ma a malihi awwal ba zai fita mai da zakkar shi ta farko ba ba zai hada shi da kudin shi na farko ba hina yuzakihi a lokacin da zai fitar da zakashi ta farko kuna jina da kyau tun da dama ta kai zakka ma'ana idan ya zama ramadan ramadan yake yi zakkar kuɗi to wannan zai ci gaba da yanta ramadan ramadan zakkar kuɗi wannan sabuwa da isamu yau 25 ga watan muharram to yanzu zakkarta ta koma 25 ga watan muharram shi ne ya ce hatta yi hula alal fa'idatil haul har sai shekara ta kiyoyo ma wannan sabuwar da ya samu sannan zai fita mata da zakka domin yana da kuɗin da ya kai zakka qala maliku rahimahullah min yomi afadaha a daga ranar da ya samu walau da lera julin ghanamun inda zai zama mutum yana da dabbobi awaki au bakar ko kuma eh, shanu au ibil ko kuma raƙuma tajibu fi kulli sunfi min sadaqa ya zama wajibi a fitar da zaka a kowane tsagi awakin sun kai zakka eh, shanun sun kai zakka raƙuma sun kai zakka sun ma fada ilaihi ba'iran sannan kuma sai ya samu wani raƙumi na daban daman yana da raƙuman da sun kai zakka sai ya samu wani raƙumin daban au sha ko ya samu au bakara ko ya samu wata akuyar ɗori a kan ta da au sha ko ya samu wata tunkiyar akuyar ɗori a kan ta da wacce take tadan ta kai zakka sannan a fada ba na ta iji sa'ima ba ce ba wai waɗancan ne suka haife su ba a'a samu yayi qala maliku rahimahullah saddaqaha zai fitar da zakata a sunfihi ma'a sunfi a fada min zalik tare da dangin waccan da ya samu ina yusaddiquhu lokacin da zai fita mai da zakka isa mali ya ce kuɗi ya sha bamba da dabbobi min wajen aka kullura kullura da ke isa mali ya ce kuɗi ya sha bamban da kuɗi min wajen aka kullura da kyau kullura da kyau idan ya zama yana da dabbobi yana da dabbobi ba su kai zakka ba sauran kwana ɗaya su kai zakka sai dabbobin suka haihu kun lura da kyau ko tun da sun haihu za su bi lissafin iyayensu sun kai zakka kenan ba sai an jira wata shekara ba mun gama da wannan yana da dabbobi da ba su kai zakka ba sai da wani ya bashi saraka ko ya bashi kyauta sai aka hada da wannan nashin da yake da su sannan ne suka kai zakka to ba za a fitar da zakkar ba hatta ya hula alaiha alhaulu mun gano wannan yana da dabbobi da suka kai zakka sai wani ya bashi kuma zakka ko ya bashi kyauta ko aka raba musu gado to yanzu waɗannan dabbobin da ya koro ya hada da wayannan za su bi lissafin waɗannan ne tunda dabbobin shi na asali ma sun kai zakka ko da waɗannan ko babu waɗannan za a fita musu da zakka to waɗannan da suka zo yanzu za su bi lissafin asali ne yana da raƙuman shi biyar sun kai zakka sai aka bashi zakka raƙuma ashirin kun lura wannan zakar raƙuma da ashirin da aka bashi za su bi lissafin zakar raƙuman shi biyar ne saɓanin na kuɗi ba saɓanin na kuɗi na kuɗi idan yana da kuɗi yanzu yana juyawa sai kuɗin da yake juyawa suka ƙyanƙyasu suka haifar da ninkin ba ninkin su su da za ta bi asalin kuɗi ne man gano wannan da kyau ɗaya kenan yana da kuɗi yanzu da yake kasuwanci miliyan ɗaya miliyan biyu yana kasuwanci da su shekara biyu shekara uku duk yana fita musu da zakka sai yanzu aka raba musu gado kowa ya samu miliyan sha biyu ko aka sallame su a wurin aiki kudin sallama miliyan sha biyu kuna ji na da ko to yanzu wannan miliyan sha biyu ai ba kyankyasar waccan bace sai malik ibn anas ya ce ba zai hada da waccan ba wannan za ta bi lissafinta ne daban waccan ma ta bi lissafin ta daban me ake nufi wannan ba za a lissafa ba ta hatta yahulu alaiha alhaul har sai shekara ta kewayo mata sannan ya fita mata da zakka ba za a tilasta sai ya fitar da zakkata yanzu yanzu ba abin da ake magana wajibcin zakka kuna jina da ke wajibcin zakka zakka ba ta zama wajibi a kan shi ba sai shekara ta kewayo musu in shekara ta kewayo musu sannan ya zama wajibi akan wannan kuɗi da isamu na daba amma idan kyankyasar asalin kuɗi ne to lalle ilalla zaka ta zama wajibi a kansu tambayar ita ce idan ya ce ya yadda zai haɗa su da lissafin su duka ko da shekarar ba ta yi ba zai fitar da su duka domin lissafin ya zame mashi bai ɗaya shi ba wata matsala duk da shari'a bata ce wajibi bane amma shi zai mai hukuncin haka ban sani ba قال مالك رحمه الله إذا homin zalika sun fi الصنف a fada نصاب ماشية idan wannan dangin dabbar da ya samu dama asali ya kai lissafin zakka sai ya fitar da zakka qala maliku rahimahullah wa hadha ahsanu ma sami'tu fi zalik wannan shine mafi kyawun abin da naji kenan ya ji sabanin haka kullura ya ji sabani haka an buku sha'aba ba a karatun da muka yi kwanan nan mun yi cewar idan jinsin su guda ne tun da kudin jinsi guda ne kamar da na bayani da kudin jinsi guda ne kudin da yake da su jinsi guda ne mana kudin da yake kasuwanci da su kudi ne kudin da ya samu yanzu kudi ne sai wasu malaman suka ce za su bi lissafin su kullum da ko abinda na ce ban sani ba ban san nasu malik akan haka ba nasu malik ban san shi akan wannan ba amma wasu malamai suka ce tunda yanzu yana da kuɗi miliyan biyu da yake kasuwanci da su kwanci wannan da kyau yana kasuwanci da su sai kuma yanzu ya samu wani kuɗin na miliyoyi malik ya ce tunda wanda yake tare da su kuɗin da yake tare da su sun kai zakka sannan kuɗin da ya samu yanzu sun kai zakka ba zai fita musu da zakka ba na yanzu da ya samu har sai shekara ta kewaye musu ko wasu malaman suka ce tunda wanda yake da su kuɗi ne yanzu ma kuma kuɗi ya samu no kenan duka kuɗi ne so kuɗin da ya samu sai su bi jinsin na farko ko da ba kyankyasan na farko ba ne so wannan ya yi ina fata mun fahimci wannan kaga zai zama mashi sauki wurin lissafi in ba haka ba sai ga wata watakila ogansu ya shigo gari babban shugabansu a kasuwanci ya shigo gari ya duba 'yan shagunansu ya ba su kyautar miliyan ɗaya ko miliyan biyu shi kyauta ya ba su ba zakka ba ya zo ya shirya wani rangadi na musamman domin kewaye kwastomominsa na fatan kuma yanci wani da kyau ko da ya zo ya gai da su yi musu sallama ya ba su miliyan biyu to fa to haka yanzu sai ka ce mai miliyan biyun da aka ba shi zai ajiye ta ne sai shekara bayan hamshakin tajiri ne yana da shaguna a mina yana a kaduna a soleja a bidda a can ƙuriyar neja baban na lura da kyau yana su a bargu yana su a kwantagora yana su a kuta duk yana da su to kagan ka ce mai kowaɗanne zai wawware su sai ya zama na shi guda ma waɗannan suka zuwa dama rufta za su cikin cikin kudi za su bi lissafi ne watakila za a ce dama akwai wata shinkafa da ake so za a shigo da ita kuɗi ne dama a ciko ake nema sai a ce a zuba su na fatan kuma ci jimlar kotu haka wanda lissafin zai zame mishi da sauƙi sai zama na in yi lissafa su yin sufi lissafin asalin dukiyarsa malamai sun faɗi wannan Shafi ya faɗi wannan ahmad ya faɗi wannan zai zama lura da sauƙin da zai zame mishi zai fi mai sauƙi kun lura da kyau fi sa malik ya ce kala malikun wa hadha ahsanu ma sami'tu fi zalik ya nuna akwai wani bayanin kenan ko wannan shine mafi kyawun abin da ce dakata an gane karatun eh Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin eh eh dabbobi kenan idan ya sayi dabbobi wasu ya ƙara idan dabbobin nasa na farko sun kai zakka to waɗannan da ya ƙara za su bi lissafin na farko ne idan na farko ba su kai zakka ba to yanzu za a fara lissafin zakka daga yau wana jina da kyau ko abubuwa kamar haka karatun da muke na litinin talata da sassafe a nan ya fara ja da baya haka ne haka ne za mu ɗauki mataki za mu ɗauki mataki saboda haka mutum yi maza ya dawo kwarai kuwa mutum ya maza ya dawo kun ci karatu na da kyau yawwa mutum ya maza ya dawo dan ina zaguwa ina ganin yadda ake yi mutum ya maza ya dawo kafin a ɗauki mataki a kansa kware dan ranar da na zo da rijista na kira sai wanda na kira zai shigo karatun aka kaga kware kuwa kware kuwa kware kuwa ai mataki aka ce kuma ban faɗi matakin ba sai dai na yi ishara akan guda ɗaya

ɗari bakwai duk ɗari bakwai ta kai zakka dubu ɗari bakwai ta kai zakka eh dubu ɗari shida da arba'in da hudu ma ta kai zakka kuna jin dubu ɗari shida da arba'in da hudu ta kai zakka yana ɗaukan dubu ɗari shida da hamsin ya kai zakka kuna jin na da kyau ko ya zai yanzu ya kai zakka shekara za ta kewayo mai wata yana kewayo mai wani ya ce albashi din nan ka cire mai al zai zama mai amma yanzu har mai dubu ɗari shida shi ma yana cin bashi eh eh su suka fi cin bashi ma a eh ya danganta ne karatunmu shine yana da albashinsa kuna ji da ke ko yana da albashinsa a wannan watan a wannan watan yana daukan 650 sai zama na a kowanne wata yana rara 200,000 kuna ji na da ke ko hanya mafi sauki hanya mafi sauki daga watan da da ya tabbatar da lissafin ya kai zakka kullum da ke ko kuma daga watan da ya fara ajiyewa 200,000 sai ya fara lissafi in wannan watan ya dawo kudin sun kai zakka sai ya fitar da zakkansu fara da don akwai zakka albashi majin sun kai zakka saboda in yana ajiyewa daga watan da ya fara ajiye wasu har wata shekara ta kewayo ya ga a wannan watan kudin sun kai zakka sai ya fitar da su. hannu baka hannu kwarya shi ma yana bukata bai zakka wanda ke mai zakka ma ana bai zakka shi kenan bai ajiyo bai ajiyo ba sai ajiyu za a batar da zakka ba yana karban dubu ɗari shida da hamsin kuma yana kai wata da bashi ai ga zakka ba ta hau kan shi ba idan ya zama na cikin kuɗi yana yin adashin dubu ɗari ɗari fashi shi ne ajiyar ai ai shi ne ajiyar ka ji mai fitar da zakka ai yana su goma ne suna adashin dubu ɗari ɗari nawa ne ɗauka a ya ajiye kuɗi sai zakka wata goma fa kenan wata goma miliyan ɗaya balle wata goma sha biyu eh? ban ji ba subhanakallahumma bihamdika Allah ina la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu